auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar najeriya ga baki daya a wannan abu da fantamiya ɗauko dauko na maganar layukan waya so babban abu ne mai kyau a rufe dukkan wani layin waya wanda duk wani kamfani kar ya kara bude wani sabon layi saboda haka za mu samu gyara a wannan kasar tamu sannan ni ina kira ga shugaban kasa inda zai yi abin to da zai taimaka sosai musamman wajen masu sace mutane ya zama na cewar an sa doka a kan kamfanonin layin waya duk wani mutum da aka ɗauka aka sace shi to ya zama na cewar a ɗora wa kamfanonin waya cewar dole su za su kawo wannan mutumin kuma su za su biya kudaden da ake nema na cewar sai an ba da kuɗin fansa na wannan mutumin ni ina ba da wannan shawara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh